sai salula da kananan na'urori masu kwakwalwa sun zame mana abin amfani ne da kullum ga yara har ma da matasanmu amma tunanin yaran ko matasan na ƙirƙirar wasu kayayyakin fasahar na komawa baya dalilin haka ne fadar shugaban ƙasar amurka ke ƙoƙarin canza wannan hanyar da aka dosa fadar shugaban dai ta bayyana aniyarta na fito da wani shiri ga makarantun amurka inda za su ke koyar da kimiyyar na'urar kwamfuta ga duk ɗalibai wannan shiri zai fuskanta ne akan yara mata da maza domin inganta hanyoyin samun aikin fasaha ga zamani mai zuwa akan wannan shiri na shugaban kasar amurka barack obama da mataimakinsa joe biden suka haɗu da wasu 'yan makarantar firamare a wani zama na awa ɗaya da kamfanin fasaha na code.org ya shirya a wannan zama ne wata yarinya ta nuna wa shugaban ƙasa yadda zai zana siffofi a kwamfuta ta yin amfani da nambobin da ake amfani da su wajen ƙirƙirar manhajar na'urori masu ƙwaƙwalwa shugaba obama ya faɗi cewa yana da kyau ɗalibai su koyi yadda ake ƙera ire-iren kayan fasaha ba wai kawai koyar wanda aka riga aka ƙera ba.